wallahi limamin garinmu ne wannan in aka yi masa haka wallahi za a gaban masa adalci wannan tsohon na taba ganin sa a kwana gaban tsohon kartagi ne auren manga ni fa a garinmu babu wanda isa in yi magana ɗaga ma hannu kar ka kara Kaka kara kaka. Shekama ruwa. Auren manga. ji ka turo min wa'annan tsohon kartan. Yaro. tawon bakin tebur. Auren manga. Zan nuna muku cewar police station ba gurin wasa bane ba gurin fim bane. in fim za ka yi ka tafi zoo road ko ka tafi sabon titi auren manga eh? mu ba yan bariki ne wallahi Allah ya sani sun fi nan logon tokyo auren manga ka gane ni eh? wallahi shi kuma wannan ka gane shi a'a kai ya dan kwanta ba komai ku zo mu tafi a ba ba manga ba wani manga wanda ya kirkiri labarin kuma ya bada umarni na dorayi